فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا sai suka ci gaba da tafiya a gefen tekun bayan sun sauka daga jirgin ruwa sai suka ga wani yaro bai balaga ba yana wasa tare da yara sai kadir ya kashe shi sai annabi Musa ya ce yanzu ka kashe rai mai tsarki wanda bai balaga ba ba tare da wani zunubi ba lalle ka aikata mummunan aiki